فكان قاب قوسين أو أدنى kusancinsa ga manzon Allah ya kasance gwargwadon kusancin bakin baka biyu ko fiye da haka a wurin kusanci.